za gumbar dutse wanda yake kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci muna tattauna ne tare da garba ga ruwa ga daji musamman ma yadda yake ba mu labarin irin gwagwarmayar da ya sha a jihar taraba wanda kuma mun yi alkawarin cewa an muka dawo za mu dora sannan kuma za mu ba da lambar waya musamman wanda za su kira mu domin su yi tambaya akan shirin da muke tattauna musamman ta bangaren abin da ya danganci ruwa ah, kafin mu tafi hutun daga lokaci muna hmm. tattauna musamman abin da ya danganci shi kansa gwagwarmaya da kai hmm. a jihar taraba hmm. wasu dabbobi ne wanda ka sha aran gama da su musamman ta bangaren ruwa a can jihar taraba tunda bayanin ka nuna cewa jihar taraba hmm. jihar ce wadda take kusan tana da riba biyu a bangaren ruwa. gaskiya ne sosai ga bangaren daji ga kuma bangaren ruwa wannan gaskiya ne wasu bangaren akwai duwatsu wanda kuma kamar yadda kai magana akwai yawaitar dabbobi wanda kuke farauta sosai sosai ina da kinin hakan ne ma yasa tana ɗaya daga cikin jihohi da kuke eh. son ku je farauta domin gaskiya tana biyan kuɗin sabulu ah, idan an je an yi farauta irin wannan jihohi mm, gaskiya ne to wani abubuwa ne ko labari ne wanda zaka sanar da masu kallon mu tare da sauraron musamman na jarumta da kai ta bangaren ruwa hmm. musamman a jihar Taraba to alhamdulillahi ah, wato shi abubuwan da suke na jarumta hmm. a guna. ai ni kaina sai dai in faɗi kawai abin da isa waka tsakanin gida da daji kasan ita kogin taraba bunu yake su biyu ne manyan koguna a najeriya ban ce ma tafki ko dam ba kogi dai da shi da ribaneja su ne manyan koguna hmm. a najeriya na taba kama wani kifi da ake ce masa fa'iliya. faliya faliya eh lokacin da muka rada na kama wani kifin tare da ayuba muke aiwa na gundu maganin shagalalle hmm. muna tare da shi sai na fita na ce kai wane ne kuma gashi muna son za mu tafi gida ya kamata mu tafi in je dan samu na kifi sai ce shi ba za shi ba wallahi ina gaya ma baka bani bashin rantsuwa hmm. ina tafiya da na ji na haukar ruwa na ji wani tsibiri hmm. ko kuma ce kan wani gungu ina kan gungun nan kawai sai na ga an juya ruwa to magana ta gaskiya a harkar kamun kifi mm. na iya sunce sunce da yawa kaga na farko ina hawa gora mm. su kuma eh ina hawa kwale-kwale jirgi kenan mm. sannan ina yin sun ugiya salamu alaikum mun ce za mu dinga daukan waya muna salamu alaikum wa alaikum salam to da muke magana Muna magana da magana da Fatima. Fatima da Fatima daga jihar Bauchi. Eh. To kuna kan Bauchi. Eh, maman Anisa. To maman Anisa me tambaye ke garba garuwa ga daji? Ina so dan Allah ya bamu labarin abun al'ajabi. Eh. da ya taba gani a daji ko a cikin ruwa to shi muke a hankula labarinsa baya karewa muna bin ne a hankula saboda labaran suna da yawa to shi kenan mun gode Allah ya ƙara ɗaukaka to amin sun ma'amin. Allah ya ƙara kare su to amin sun ma'amin. maman amina daga bauchi to kazi mutanen bauchi eh. su ma dai mana kuma ya ƙara wa rahama alheri albarka to amin sun mm. a hankula mm. za mu je bautin ma mu ci <laughs> lalle rin gogoro mai da kai an aka ba su wani labarin mm. abu kana labari za mu ci gaba da daukan waya tunda eh ba matsala wato a wannan lokacin ni ina yin ina yin sun burgi ni cikakken dan sun burgi ne kuma ina yin sun kalli ma'ana sun raga sannan ina yin sun kuya sannan ina yin sun shawula wula salamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah da wa muke magana kuma da kaina ina magana da fatima daga bauchi fatima daga bauchi lallai mutanen bauchi to yana godiya yana godiya na gode madalla to fatima kusan godiya take mm. Mm. to a wani lokacin sai na ɗauki birgi da na ɗauki birgi sai na ga an juya ruwa in gindin wata dawa dorina kawai sai na uru kawai sai na jefa birgin nan birgi ko ifife idira a ruwa da birgi ifife idira a ruwa to ga kira salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah to da muke magana da kaina na magana daga borno ke. daga borno maiduguri

Eh. mun taho da <laughs> jihohin nan za mu tafi musamman duka inda suka yi bajinta a ƙarshen mm. tamanin bashi labarin garin su labarin eh. garin su ga wani nan ma salamu alaikum salamu alaikum to wannan to muna jin ka to wannan ya jin ya mm, kasai to lokacin mm. sai ina jefa burgin sai ji an ja zandama burgin mm. dan aka ce zandama wannan igiyar da ake daura igiyar da ake daura aka ce zandama da aka ja aka yi bindiga a ciki kawai sau da ke kada ne me ya faru kawai sai jikina kama bari so ja na ja ake ta kasan a tsinka abin da salamu alaikum wa alaikum salam to da muke magana muna magana da abdullahi bai daga jihar yobe abdullahi daga yobe abdullahi eh abdullahi eh abdullahi daga jihar yobe me tambayar kamala abdullahi eh, tambaya na shi ne nake so in ji eh sun taba eh, tambaya na ina so ne in tambaye a kai sun taba karo da kura da jeji hmm, to zai baka amsa yanzu kuwa eh, to alhamdulillah <laughs> kura ai gashi nan zai baka amsa wala abdullahi da kai sau ɗaya ita ai tana ɗaya daga cikin jinsin da ba su da wahalar lamari mm. kura ko kura saboda ai tana da yawa mm. ita ai kura tana da yawa tana da albarka tana da yawa ita daji tun daga kan bauchi mm. ai ana muna yin farotoci mu kashe ta in ba dan lokaci yanzu da ya zama na zamani ba ai da da duk abin da ya tambaya mashi na zo masa fatarsa in bai wasa ma wani satin wata da wata danya ta kura eh ta kura jinsin kura guda hudu ba wanda ba ma kashewa ko kura ita kanta hmm. ko siyaki kansa hmm. ko ambuli hmm. ko ko kyarkeci duk wannan jinsin kura ne dukkan wannan su da eh jinsi ne na kura eh, kowane naman daji akwai irin jinsinsa kowane naman daji akwai irin jinsinsa sa na fahimta ma'ana yanzu misali kamar damusa ba akwai mai zube ba mai mm. jikin da ake cewa tega mm. Mm. akwai kuma lopat mai taro taro to ai akwai cheetah akwai baka ma akwai ja damusa kala ta kai wajen kala bakwai kuma jinsin su irin damusa ne sannan akwai jinsi na abin da shi kuma irin su da damusa amma bai kai damusa ba kamar misali kamar mitso ko kuma eh, rabbi da kagansu kaga damusa amma shi mitso kalar jikinsa irin na zaki ne shi kuma rabi kala jikinsa irin da mutane salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da kai da muke magana umar baballe da kaina daga kano to me tambayar ka tambaya ta ana tambayar da ne karbu karuwa ga jaji eh yawa wai ya taɓa shiga jejin alƙaliri jejin ina? alƙaliru to kaji aiki alƙaliru wacce ta gombe? alƙalirun bauchi eh, eh da mahaɗar gombe hmm. alƙalirun bauchi dai alƙalirun bauchi a ni ban ban taɓa zuwa alƙalirun bauchi ba amma dai a jejin bauchi kamar rafta ko mai kwangi ko iuga hmm. ko rafin ciyawa ko kujera ko kafin mungau duk ko rafin gora ba inda ban je a wuce sannan kamar irin su sabon garin tulu duk ina tun daga gumanwa na zo na zo sabon garin tulu a kafa wannan guraren a kafa ba inda ba zan je da kai ba in ce ma daga gari kaza zai bulla gari kaza to amma na baka tabo kuma yake masu wajen wajen bangaren yadon ai a hankula muke tafiya ma ita shira mm, a hankula muke tafiya dalili ne yake kawo wani labarin mm. a bawa mutum cewar yanayi kaza a guri kaza mun taba gamuwa da shi kuma yanzu in masu kallon mu tare da sauraron mu za su bi a hankula muke bi komai ma sai ya shirin wannan labarin ba zai kare ba shi sa muke bin sa a hankula yayin ka fara ma da ruwa in shekara za mu dauka to labarin kusan ma kamar sai an yi shekara guda za a gano kawai kamar peji ɗaya aka dauka na cikin littafi ake bada labarin salamu alaikum wadda muke magana wa alaikum salam wa alaikum salam barka da barka dai da muke magana kana magana da isa daga kano malam isa daga kano me tambayar ka ga garba ga ruwa ga daji Masha Allah. Ina muku. ina wa malam garba fatan alkhairi sosai sosai mun gode ma Allah Allah ya saka da alheri to fata alkhairi yake mm. to ga layin nan muna ta son mu dan ji labarurkan ma amma saboda ba wa masu kallon mu tare da sauraron mu dama su mm. bugu waya musamman ma wanzu wanda suke sauraron mu kai tsaye daga wasu tsohon gaggawa wannan lokacin mm. to ai ashe faliya ce da na kama wannan faliyar wato tun da nake a duniya ban taba kama kifi faliya jinsin kifi irin wannan ban taba kama irin wannan girman ba mai girman sa eh lokacin da na je na ta kokari in na nutsu in ta bindiga sai na saddakar ma kawai ta farka shi ya girman sa yake wato ita faliya hmm. wato kifi ne kamar yanayin karfasa yake to amma shi wancan fa wato girman nasa idan misali gwadawa za a yi a lokacin zai kai kamar irin kilo 27 ko 30 hmm. eh, saboda duk irin girman kifi a lokacin sai rabi aka dora aka dora rabi kuma a wani a wani lokacin sai aka na ɗauko so aka tana daga cikin tarihi na na kifin da ban yi tsammanin kama shi ba kuma da fitar da shi a cikin wannan zaren na fitar da shi to amma kuma ka san wani abin mamaki hmm, hmm. akwai kifi da taɓa mun shigantaka lokacin ma bai fi ɗan yatsan nan ba raina shi daga cikin irin abubuwan da nake suke a tarihi na na ruwa na taɓa samun wani kifi ɗan ƙanƙani ne lulu ne ɗan ƙanƙani ne lulu wallahi sai na kama shi a jikin burgirai na hima na yi kawai irin ɗauki wannan cewar bari in jefar da shi wallahi kawai sai so can hannu kuma ƙesa ta ɓula ne da ta ula ni wala ina gaya ma jini idin ga zuba ba a yi minti ɗaya ba billahi la zila ila illa wa gaba ɗaya zazzaɓi rufe ne saboda wannan kai da ta wannan kai da suke yi minti ɗaya ba ba duk jiki na ya ɗau zafi akwai lafi a tare da kai da kenan wanda yake ka gani ba naman maganin kuna ne in kuna mata cijen ni ba abin da nake ji ni haka Allah yi ka sha mata magani ne ba wani magani ne haka Allah yi amma da ta harbe ni ba abin da take amma wannan kifi duk irin kifin da nake kama manya manya wanda wani ma yayi dubun wannan waye dubu wani kifin ma zan kama wannan bayan miliyan din wannan ba wato shi kansa ki kaman kifin akwai hadarurruka da yawa a tattare da su ka san wasu wani sai tunanin ai kama kifi ai abu ne mai sauki to ai baka sani ba kamar yadda wasu suke kama a rijiya ina so idan dama ta zo wata ran mm. ai ta zo ga ta nan muna yi irin wannan damar mm. akwai mutane idan muna conference muna zaune a junanmu na musunta hmm. na san mutumin da musunci ne kuma irin na gwadawa sarki muna zaune da shi hmm. ya zo ya kama kifi da ya kama kifi zai tafi gida kawai ya je kasuwa kawai sai ke kirga kuɗi iyayen zaune kawai sai ga wani katon karangare gari a mara sai ya ɗauki tsakuwa kawai sai jefa garin sai ka dangane shi taraf sai rike ta baki shi kuma sai jeho masa kuma yana nan yana jina akwai mutumin da muke tare da shi a wani ruwa da ake yake hoto ana ce masa birnana hmm. lokacin akwai ta tsamiya idan muka je a bakin ruwan take lokacin ba gidaje a wani ruwa ana ce masa birnana bayan gidan mobile hmm. mobile mu na kano to a lokacin ba gida ko daya sai ta tsamiya idan muka je iya gindin tsamiya za mu kwana da mu lallaba mun gari in dare yayi mu tashi kamar karfe biyun dare ko karfe uku sai mu shiga mu kuma kamo kifi in gari ya waye lokacin abun hawa wahala ne ma da shi sai mun zuba kifin a kwando mun sa a faranti za mu dauka mu fito sannan mu zo mu kayo kayan mu sannan mu ce mu kai kasuwa to ranar ba wanda iji yana kwance kawai sai aljini sai ya tashi shaka da ya tashi sai kawo sulai sabo ya bashi sai ya ba shi shi ma yana nan bai mutu ba da ya kawo sulan ya bashi sai ya to shi da yake kama kifi na naira ashirin talatin hamsin na zai da wani sulai kawai sai ya jefa sulan ruwa yana juya kawai sai ya ɓace kaji biyu mm. ga aminu dogo na ta sallame kifi ga can muna tare da shi akwai lokacin da a wani ruwa ana ce masa brobis can wajen biyu ke eh, jambulo da rana fa ya ɗauki burgi zai watsa kawai a kowane abu da muke ce masa bundu ko ce masa gyaran tsuntsu kawai sai ya ga ya taso ya tafi gonarsa kawai ta kama jirgin ruwa yi eh, haka da idan sai ya goge to ai gaske ne dai ba wai gizo idan sai yake kansa yake tunkaruwa sai fasa birgin ya je tsaya da ba ya zo ya tare gurin ya duba ya shi bai ga inda mutum ke tura shi ba da ya ga ya tsaya sannan kuma sai kwasa kuma sai tura ya tafi kawai can sannan akwai mutumin mm. shi ma ɗaya daga ciki shi ma abin da ya samu na bayar sa don mun zo tare da shi wanda ya tafi gida an gama ya samu kuɗi kawai sai aljana tare ta ce ban goma karfe ɗayan dare ya tashi zai tafi gida lokacin kuma a ɗore yake tunda ka ce wani sa'in su din masu sha biyun eh. dare kuke fara kawai sai ya gama ce ta tsaya akan keke irin farin keken da ake rali mm. mm. kawai sai ta yi masa haka sai jikinsa gaba ɗaya mutu sai ta yi maka ta ce goma za ka ba kuma a lokacin goman kuɗi ne abin da ya gani gaba ɗaya jikinta yadda ka san garwashin wuta duk jikinta haka yake amma kuma tun daga yatsunta har zuwa damatsinta nan gaba ɗaya zinare ne a jikinta zobuna ne ta wula na zinare a jikinta a jikinta yadda ya ba sai ba ba in ba kawai dole sai zaro goma sai bata ya bata kuma tafiya ta da ya bata yana juyawa sai ne mai rasa kuma idan ya tuka keken kuma keken ya juya kawai juya yake a gudu yake amma yake tafiya guri sannan akwai mutum abokiya ne shi a wannan harkar tamu da su Hmm. akwai lokacin akwai wani guri da muke ce masa dogon gida to a daɗin saitin gun ana zaba da datti da waye da sauransu a wannan gurin ya je ya jefa burgi a ruwa sai kawai gama ya ta fita biyo ta kan ruwa da gudu ta da kawai ta zo sai ya tsalle jefa da kayan sun kawai ta wuce iya juya sai gaba kuma kuma duk irin waɗannan abubuwan da kuke gani suna da alaka da ma'amala da ruwa da kuke shi sa kuke eh, eh, gani eh gaskiya gaskiya ne tunda wasu suna ganin kamar misali a irin jiji ba abin mamaki bane don kun ci karo da waɗannan mutane mm. amma a ruwa wasu sai su ga ai kamar ruwa ba shi da haɗarin da eh. jiji yake da shi musamman ta fuskar haɗuwa da waɗannan abubuwan shi wato ruwa mm. da kowane ruwa da ka sani komai kankan ka sace za zuke wa mutum ruwan mm. lokaci guda ya ga irin halittun da suke ruwan in amai da ruwan ma in an ce shiga ba zai shiga ba wallahi ba zai shiga ba wani sirri ne ɓoyayye a ƙarƙashin ruwa Allah ya ɓoye shi na baka labarin kunama ta taɓa harbin wani abokinmu a cikin ruwa a cikin ruwa hmm. wallahi sai zama ya yi a ruwan saboda in ya fito sai mu amma in yana ruwan yana eh, hakan kuma aka yi idan maciji ruwan wa isari mutum shi ma wallahi ba dama ya fito daga ruwa sai dai i zauna a ruwan to misali akwai wani abu da ya ban mamaki mm. kuma na tabbata zai yi ba masu kallo da sauraron mamaki mm. ka ce wani sa'in bakwa ta shiga ruwa mm. sai karfe sha biyun dare a sosai kuwa ya kuke haska shin cikin ruwa eh. yana da haske ne ko kuma duhu ne da shi sosai wato akwai abubuwa da yawa kasan Allah yakan taimaki mutum a akan sana'arsa musamman mutumin ya yarda da Allah shi ike ba shi shi ike hana shi kuma ya yarda cewar ya yi tauhidi duk abin da ya same shi Allah ne to kuma Allah sai ka nusar da shi dora shi akan wani tafarki wanda duk wani abu zai zo ya taba shi ko ya cutar da shi sai Allah ya bashi wata dama shi kuma wacce zai maganin wannan abu daga irin mutanen da muka zo su ko a yanzu ma mu da in muka koma a yanzu ya shirya kayan suna nan baki ruwa muna komawa karfe tana zai gangara karfe ɗan wa ba shiga ruwa da da cocira in ka haska ta a shirya za ta ka shiga ruwa iya wuya so mu anan akwai koma akwai kyara to akasarin mutanen kano mu sara muke yi akwai koma da kyara da koma sai an nuna maka bambancin su za ka gane kaga ka zo inda za mu ga aya eh. ba su ka dama an ce laifin daɗi kariya buɗe yin lokaci sati mai zuwa idan allah ya kai mu abin da zami mm-hmm. shine eh, ta fuskar ruwa mutanen jihar kano mm. sun yi shura ta bangaren amfani da me ka ce ɗazu kyara ko ma kyara yau to sai magara go jihohin da duk kuke zuwa mm. harkar ruwa hmm. su kuma da me suka fi amfani gaskiya ne sannan kuma meye bambancin irin halittu da suke na cikin ruwa hmm. a irin wannan jiha mu. da ragowar jihohi duk da kuka je gaskiya ne akwai su da yawa ina ganin sai mu taba haka sai kuma mu duba akwai su a shafin mu na facebook rama television akwai sakonni da dama ga kuma kiraye kiraye daga jihohi da dama <laughs> eh, gaskiya ganin dai hakuri za a yi in Allah ya kai mu sati mai zuwa to Allah ya sai mu kalli bambance-bambance musamman ta fuskar ruwa mm. da tsakanin wasu jihohi duk da kuka je kuka yi farauta mm, mm. da kuma ita kanta wannan jiha tamu da kuma yanayin bambancin ruwan da kuma yanayin kowace jiha da mai ta shura ta fuskar uh, su gaskiya ne gaskiya ne to ba wannan wannan ai a misali kamar ka tuna mutum sunan ungwasin wannan nan zai faɗa eh. ya ce hausa ko eh. sallari <laughs> <laughs> eh kamar ka tana mutum su ka ce wai wani ya ma sunan ungoku ja oji <laughs> to masu kallon mu tare da sararin mu ba dan na tabbata ba za ku so mu daga aya musamman a cikin wannan shiri na mazagun dutse ba domin